me ya cikakken sunanka mustapha ya kuke da wannan wanga hmm. gidan mu guda wanka ne ko karanka ne kanina na shekarun ka na ban san ko shekara ta na shi shekaru ne na wallahi ban san ah, daga ina kun ka zo nan garin gwasau da an ka kai mure makaranta a bugga nan ne ne gaban gabas i wurin rawayya abu ga sakawa ko yan wani gari ne yan mahuta ne ina a mahuta nan ne wurin dafot wurin dafot ok nan wani kawai ne kusa ga ko eh na gani hmm. to da an ka kai mu ne to shi malamin bai zanna ba mu san kuma ko gawa za mu biya ba sai babban mu ya ce mu rawo gira mu ce ba mu san ko gawa za mu biya ba hmm. mun karawo sai an ka biyu mu an ka biyu ku eh. eh an ka hana mu zanna hira to da ya ta yi ta tsaya ta sai an ka ba mu ɗari biyu eh. ɗari biyu hudu sai an ka tara mana ɗan mashin sai ya hau da mu eh. to bai ma ida kai mu can garin ba iyaka ɗaya ajiye mu nan titi ya wuce wata to da aje mu titi sai wanga ciki ne na ce sai mun karau mun karau ina gida asa kun karau eh to hmm. mun karau sai an babu mu sai ya ce ba mu zan muna mai gida sai ya biyo mu sai da kawo in gaba sai ya koma ta gida ina a gabas nan ne wurin titin jirgi hmm. sai ya koma ta gida mu kuma sai mun kai nan nan janyo hmm. sai ga wani mutum ne sai ce ce an kai don mun ka a wangon don munka gaggaya mai da munka gaggaya mai sai kai mu ga wani tsoho mm. sai an ka buga man ga sai yi ya ce ya kawo mutum da ya kawo wannan mutum sai koma hati mm. mun ka kwana nan je gidan wanga mutuna mm. ta so ya ta sai mun kai wannan ne ah, ku da kun ka biyo hanya da an ka aji ku a cikin daji ina kun kai ne zato kun san makaranta kuna kai ku kasa garin gaskiya akwai nisa wallahi kuna kai ku kasa a'a to shi dami baban ku aje koren ba shi ya aje mu ba wani dan kabu kabu ne eh, bayan kun dawo gida da an kai ba bayan kun dawo gida ba ba bayan kun dawo gida ba mm. mm, an ɗauko ko aka kafa cikin daji ba bara mashin ya kawo mu ba biyo mu da yayi okay biyo ku ya kasa eh to kuna iya zuwa can inda za ku je makarantar kasa a eh a to sai to mi mi kawo ku da ke ne a to gaskiya kun ba san biyo mu da nan ta biyo mu ta gare mun yi nisa sai koma wata mm. da ya komawa wata mu kuma sai mun kai wannan cikin janyo mun ka zanna sai ga wani mutum. to me kawo ku dan mimi ko ka zo yi a cikin da zuwa din mun kai nan mu zanna mu huta mu a tashi mu mu sake wani wuri to ina an wani hukun da za ku tafi cikin gusu to kun yi son ku yi karatu ne cikin garin gusu ne ko ne. eh a can garin kuwa ba makaranta akwai ta akwai ta can gurin ta an kasa ba ku karatu ne a cikin makaranta a cikin ku uku ne ina guda yanke yana can shi na yana can shi su ta sace shi can makaranta eh, baban ku wata sai nawa biyu eh, kai ina inda ka take tana gida shi fa shi ma tana gida to shi wancan ina tana gida ina tana gida to kuma ka ce eh, matar baban ku uku wai ah, biyu ok dan dan kanan baban ku ne ok eh. to ah, ku kun son can makaranta cikin garin ku ko kuma dai kun son tana cikin garin ku sau mun son ta can garin mu to ne me ba a sa ku can eh? cewa sun ke ba su son can ba a karatu ne can shi wancan har ya bi abin da an tare da shi yanzu hizon kuna ba mai hizo ba wanda ya zo ko gura cinku ku eh. ka fara gabata wani cikakken sunanka cewa assalamu alaikum baban gida sunana baban gida usman a shekarun ka mahuta to shekaru na za su kai 40 ko 45 waɗannan yare da sun ka tashi nan zazzaune yanzu haka ya kuke da suwa diyana ne da mustapha da ibrahim to ga su dauke da kaya da kuma alluna eh, a cikin garin gusau ya an kai sun ka zo garin gusau cewa alhamdulillahi wance an ka sun ka gira alhamdulillahi abun da ya sa na farko na sa su makarantar boko sun ƙi na biyu na sa su makarantar arabiya sun ƙi ta nan gida ta malam tanimun sun ƙi to a takaice na ce masu to daga cikinsu su uku ne waɗanda wacce sana'a suka iya yi daga ciki shekarun su na ruka kowane to kowane yanzu zai kai shekara ko sha hudu ko sha biyar dukkan su kowane eh a shi wannan an riga shi haihuwa mustapha hmm. shi a babban su hmm. wannan ibrahim ɗin hmm. a waɗannan waɗannan tashi ne eh su da eh. wannan dan wanda aka gajeren shi a yankar ga haihuwa eh. to shi zai sha hudu eh. ko sha biyar shi kuma wannan daga bakin sha uku zuwa sha hudu don akwai tserewar shekaru to sai ni kira su na ce wacce sana'a kuka iya yi to da kun ga an tura ku makaranta in ta tafi ni ma wurin nau aiki uwayen ku mata su su ku taimaka makaranta ku to wacce sana'a za ku kama shi wannan yaro ya ce yana sana'a rake ibrahim shi kuma mustapha ce shi bai sana'a bai sana'a komi shi bai iya yankan rake na ce to to ya za a cewa kuma an asa kuma karanta ba ku zuwa sai dai ka kai ta yawon banza kai kuma in kai sai da raken nan ai ya kamata lokacin makaranta ka ta yi ba ya zuwa sai dai su je suna ta yawo suna ta yawo suna ta yawo to a takaice wannan mustapha din ya be yaren banza sun kaji ba ni nan ma ina wurin aiki ina dawowa sai aka ce sun ebo dawon mutane sun swato ta don swata ma ce tun dai ba su akai ba mm. sun je sun sayar a kira ni mm. to a takaice ni saboda rawa ta ɓaci mm. na ga dai ni dai ina iya kai na a gare su a yunwa dai wallahi gidana ko da nake haka ba a cewa ina da yunwa bakin gwargwado ina iya kai na da su na ce to tun da yanzu sun ƙi nan akwai wansu wanda ya sauke ke can sakawa din nan mm. sannan akwai yata wurin kuma mm. na ce to zan ɗauke su in kai su can wurin karatu a takaice na ce to su ma wannan musa faɗin saboda lokacin an yi kes din amma ni ban ta wani kes din nan ba wani kes kenan na swata da yayi mm. wannan yaron saboda ina bukin ciki a zanna a ce dan dana ya swata a takaice ban bashi da yawa ban bashi da kisa ba ina iya kai na kani na su son ka kashe kyal din nan sai da aka mana kusan dubu goma sha wani abu shi ɗere ne wani yaron to sai na ɗauke shi shi wannan bashari dan dana ne shi a babban dan dan na ce ga yara na nan a je a kai su makaranta in mun ka ka ba malamin nan waya mai waya da shi ni ma zan tahi in na samu lokaci an haka su ina ganin sun yi sati ɗai cikin na biyu kayan su sati guda an kai su narba na teran juma'a ni je ga malamin nan ni kira shi ni danka ni ƙara danka mai yaran nan ga hannu ni ci to yaran ga duk aikin da suka yi min na yahe shi makarantar su nika sosai sun sabki sannan in akwai wata bukata kuma kai da an malamin nan ka kira ni ta waya mm. a yi masu mm. bakin gwalgwado abin da Allah hori mm. tun da ya ta maka aure gidan ya ce to ubangiji Allah taimake mu sa'a mun kai addu'a mun ga taso to ana na an kwana na kwan uku da zuwa hudu sai ga sun dawo gida kuma a takaice yaran da yaran da sun ka dawo gida sun yi kwana dai cikin na biyu ma ba sa su ga ido ba ba sai inda soke ba ba sai inda suka kwana ba ko ba haka ba sannan sai uwayensu mata sun ka ceto kun ga suwa ne bawan Allah ga yana iya kai da ku kuma makaranta ce ya kaso ya sa ku ba cuta ba ce alheri ne gare ku kuma in kun kai karatun nan mu ma gare mu alheri ne tunda kuna iya ceton mu akan karatun da kun kai saboda mu uwayen ku in mu tsaya ga lokacin da mun kai karatu ba to ku ɗaya ku tsaya ku yi kun ga wanku ya ta ya sauke ki duk addu'ar da aka yi da komi da abin da Allah ce a yi na yi ma wannan yaron wanda ya sauke ki ku zo kun ga kuɗi 400 saboda in aka kai ku rawaya to kula ya sa garin nan ba tare ma da na sani ba an hago su da mashin an ka tai da su da aka kai su ba rawaya su kuma da an ka aje su nan kawai ashe ba su taimaka wurin karatun ba ba su taimaka makarantar ba mm. kawai sun kwana sun ka dawo su mm. ha ah, ni kuma ina nan ina faci ina tashi ko da zo sun isku su nan sai ce shoku ba ku tai karatun ba ai daga na kawai sai sun ka rugu da gudu sun kai ta gudu mm. na ce to amma ai bari in tiyata ai dawowa za ku yi tunda ni abu ne su da su tsaya in sun ka tsaya mu ya kawo ku kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba sai in ɗauke su in koma goya su ga mashin in tai su to sai sun ka tsere ke su sun ka dawo ba su son su kwan ba su su kwan inda nake gidan kuma ba su su kwana gidan abun ga nace to sai sun ka ce sun ka tsere ki ni biyo su ban ga inda sun kai ba to haka da marice sai da ka ce ma an gane su nan wajen magina ƙasa ta nan mahuta wajen mu to yau da swahin ma sai da na zo wurin na biyo na zuwa gawo ban gane su ba sai ce a ah, to su yaran ga haɗin makarantar da abba su yi ai suna aida wasu su dawo mu zana da su mu ji shi mi ina suka son a kai su ko ba haka ba mm. da sun ƙi ta gida shi ina suka son a kai su mm. to daga bakin nan shikenan sai suka ban gane su ba yamma yanzu ma nan sai ina magana su sai ga wanga ya zo ya ce ma Ai eh, ga inda aka gane su suna yawo suna na huma yan tahu mm. na ce to ai alhamdulillah mm. ba ku bi to ni kaji abin da dai da sa sun ka ɓata min rai da waɗannan abubuwan da suka yi da sun kai har na kai su makarantar kuma sun ki zanna mm. to yanzu a zai yi da su akwai magana tun shi ka fara yankuran kai su makaranta ya yi kwana goma ma lokacin shi shiga fara kwanan kai su makarantar boko ko makarantar makarantar arabiya makarantar arabiya mm. to ba tun shi ba mm. makarantar eh, ga wanga lokacin mm. dama ga wanga shekarar ni alƙawarin zan kai su makarantar ba su ba kai su ba su yan kara eh can ba can ba taɓa kai su ba ai bayani na nan cikin gida nan da ka sa su su makarantar to ba su yi kusan shekara nawa ma ba su yi tun suna yan kanana ana ba su alluna yan kanana ma ba su zuwa da sun kai wayo ko sai sun ka dauki sun ka bar zuwa yan aka zo aka ce ba su zuwa makaranta in ce to ku uwayen su mata mai hana ku san ki tura sun ka ce wallahi sun tura su ba su zuwa kuma ni ina tura su kun ba su zuwa shi ma malamin da kai ya sani ana tura su ibrahim ma sai da ya ce shi ma ibrahim lahiya ki nace to lahiya lawaki malam in na ce su yi zo wurin karatu ba su zuwa kuma ni ina hitar ta nema abin da zan ci kuma ba su zuwa to a zan yi da su a takaice gashi yanzu sun jawo sun ya fara bin yan banza ana zuwa ana dukuka mutane to daga nan shi ina kasar inda mutum za to da farko za mu so ka fara gabatar mara cikakken sunanka sunana kamar salisu umar wanda mutanen zamfara sun kai sani da suna dan sulamasta jan yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara a mai girma cewa ga waɗannan yara an cinto an kawo maka a gidanka tun jiya kuma yanzu ga shi mahaifinsu an gayyato ya zo gare ka na cewa su sun faɗa cewa makarantar suka so ba a sa su so shi kuma mahaifinsa ya ce ya sasu ne sun ki ya kun ka ga lamarin kuma ya za a shigo ciki domin ganin cewa ya abin da dace so kamar da muke faɗi mu dai innowa ce ba mu kyamar kowa kuma tamkar jijji ne kowace ɗin shara an kwaso aka zo ba gare mu ta yi daidai eh, wannan yara jiya cikin dare bayan sallar magariba aka kira ni cewa ga wasu yara an cinta cikin daji guda biyu da kaya ɗauri cikin buhu wai babansu ya kawo cikin daji ya zube su ya koma cewa sai sun koma makarantar allo makarantar almajiranci kenan so almajiranci abu ne mai kyau kusan manyan mutane in ka gansu nan cikin jihar zamfara ko kuma cikin garin gusau daga almajiranci suka fara tun daga nijar har zuwa kasashen kasa da kasashe daban-daban so amma yanzu abin da ke faruwa zamani ya canja ya lalace ya gurɓace ina kallon tiktok youtube da sauransu muna gane da ake satan mutane duk abin da muke nan ofis ba muna yin shi don cin mutunci ba ko tozarta ko kuma bata wani future ba haka muke yi ba ina so mutane su fahimta kamar kallon fim ne kallon fim darasi ne wa'azi ne ana gwada mutane abubuwan da ke faruwa cikin kasashe daban-daban garuruwa daban-daban wurare daban-daban muna yin shi ne a matsayin haɗakawa idan kunne ya jiki ya tsira don mutum ya gani gobe in ya ga zai irin wannan ya ce ya bari don mutane su gane cewa ana yin abu kaza cikin duniya ba don cin mutuncin kowa ba Har <laughs> harka almajiranci ta yi wuya yau babansu da kai ne yaka cewa sata su kai sun yi sata kai da ka kasa mulkin yaro yana hannunka ya za ka kai shi ka sa cikin dubban ɗayan mutane yau nan cikin jihar zamfara akwai almajirin makaranta da aka kama ya yi fyaɗe akwai wanda aka kama yin luwaɗi suna gidan yari ana ganin laihinmu so yanzu haka bayan wayanda muka kama sun yi luwaɗi a makaranta yanzu a wai sun yi fyaɗe a makaranta yanzu haka akwai wasu guda biyu ko uku da sun ka sake yi duk a makaranta guda kaga ɗabi'a ke sata ɗabi'a an ɗauko yaro mara kyau guda an sa cikin mutum ɗari ko mutum ɗari da hamsin ko mutum ɗari biyu kaga zai zama sanadiyar ruguza wata al'umma so bisa ga haka uwayen ɗaya su sajin tsoron Allah dukkan mu kiwo an ka bamu kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu abin da ya bamu kiwo kana ɗaya da dukiya musiba ce gare mu da matan mu an ce dukkan makiya ne gare mu wanda yake duniya kake iya taimako wanda kake so da zaran an tai lahira ba ka iya taimakon kowa ko kana so mutum ba ka iya taimakon shi kuma wannan magana Allah ce kuma Allah subhanahu wataala yana faɗa masu kunnen kashi wayanda ba su ji ba su ganewa sun ji wa'azin sun take sun sani sun take sanin kana karatun ma wacce kake karatun ko wani mutum da Allah ya sauka ya ce bauta masa ya karatu ya san Allah ya san dokokin Allah kamar da malam mai littahi na yan firamare na addini yake cewa babu yana halata wala yahillu lahu babu yana halata gare ka an ya fa'ala fi'ilan ka aikata kowane irin aiki hatta lamu kuma lafi sai ka san hukunce hukuncin Allah cikin wannan aiki idan baka sani ba an ce waya sala ulama ka tambayi malamai malaman nan ba yan ashararo ba sai an ka keɓe an ka ce waya katadiyya lil mutabbi'ina li sunnatina nabina sallallahu alaihi wasallam su sunnan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana dukkan masu take sani Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa mallam ya hakumi ma anzalallah fa ulaikumul fasiqun kafirun zalimun duk mutumin da ya karkata ya sa son rai ko son zuciya don wani matsayi ko wata kujera ko wani mulkin da Allah ya bashi tun daga na kula da ɗiyanka har zuwa wata mahukunta har zuwa shiga tsakanin mutum biyu zaka tabbata a matsayin kafiri fasiki a zalumi? kana mutanen da suke kaucewa suna ji suna zama masu kunnan kashi Allah subhanahu ya ce cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara daga ayoyi daban-daban Allah ya sauke cikin alkur'ani wanda ya su ne akan musulmi akan masu imani so ina kira ga mutanen jihar zamfara da mutanen duniya da mutanen kasashe daban-daban mu koma ga Allah sai Allah ya taimake mu kamar da na hudi can kwanan ba na malam mai bakan da ya sanar da mu cewa zamanin rikicewar duniya in ya kusanto kowa ya sani kaga manya sun so gaskiya maluma kuma sun take sani kaga kara sai mai dukiya in baka da kuɗi kai ke kuskure kaga mata yara kankana sun ki aure sai yawo su kaga aure bayar darwali babu aikin daidai sai suna shiryawa zamani na daɗin fasikai Muminai kuma za su ta gaira ina muke wanda yake dukkan mutane sun sani kowa ya san daidai kowa san gaskiya in dai kai musulmi ne don mi za mu take a sa son rai ko son zuciya so ina kira ga mutanen duniya da mu koma ma Allah sai Allah ya taimake mu kuma dukkan masu neman wannan office na human rights defenders a jihar Zamfara wanda yake office ne da ke tunkara kasa gabaki da in Allah ya da aikin mu ya shiga lungu ya shiga sako ya shiga koro ko muna da kudi tunkara kasa in Allah ya da zai tuntuba mu number 081 32494755 ko kuma ofishin mu da ke Kambar Plaza a cikin garin Gusau assalamu alaikum